شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له الله الذي تساءل kaduna makarantar ta da wata mamu a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara ta goma da ɗari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau mana hudu da wata shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas yanzu da muke samun labarin cewa ɗaya daga cikin da manyan a na suna wanda wannan ƙungiyar zara take alfahari da shi mai girma mai martaba sarki gwamnati yanzu muke samun labarin mahaifiyarsa allah ya yi masa suwa a yau gwamnati tana cikin jihar zamfara sarki ne wanda ya sha suna ya kusa ba ku bayi ba zai da ke wani abin suna a najeriya mai girma sarki wani bukurin za ka shi a wannan wuri domin ta ce ana yi wa cewa mahaifin sarki yana cewa mai wadata yi muna addu'a Allah ya gafarta wani wannan baiwar Allah Allah ya ji kanta ya yi da rahama Allah ba da bakin sarki ne ci gaba da lura da abin da ta bari babu shakka ta a alkhairai masu yawa a duniya kwamitin marayu kaya da aka samu Ba jiya badiya rabi'u ta ba da shadda ya bibiyar a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da alƙur'ani guda ɗaya a baiwar marayu wata baiwar Allah ta ba da leshi wato a tallafa wa marayu ta ce a sata cikin addu'a sannan hadiza bilyaminu ta ba da wato a tamfa guda ɗaya da alƙur'ani ta ce a tallafa wa marayu wani bawan Allah ya kawo gana fasgo guda ɗaya irin gato da kan da ake so gana fasgo cike da kaya ya ce kuma duka wannan kaya da ke ciki an dafa wa marayu su da duka Allah wanda ta tafi ya saka musu ne. sannan akwai murjanatu kine ita ma ta aiko da gudunmuwa ta naira ɗari biyar a dafa wa marayu akwai wata hajiya daga bakin dogo ita ma ta yi wato aiko da tallafi na naira ɗari biyar wa marayu sannan tudun wada great mind news forum su haiko da gudun wata naira dubu biyar a baiwa marayu akwai yusuf zakariya ya yi ko da naira ɗari biyar ya ce a sashi addu'a akwai kabiru ibrahim ya aiko da nera naira ɗari wa marayu shi ma na fama da rashin lafiya allah ya ba shi sauki akwai wato malama halima ita ma ta aiko da naira ɗari biyar ta ce a tallafa wa marayu sannan akwai khadija muhammad bello ita ma ta aiko da naira dubu biyar a tallafa wa marayu wata baiwar allah ita ma ta aiko da naira dubu biyar ta ce a tallafa wa marayu ta buƙaci a sanya ta cikin addu'a akwai amina muhammad ta aiko da gudunmuwa ta naira ɗari biyar a tallafa wa marayu akwai wata baiwar allah ita ma ta aiko da naira dubu biyu lafiya ce a kanya ta a cikin addu'a Allah ya yi mata damuwar da shi shi wai wannan bayan Allah ta gaba da gudunmawa Allah ta sa musu alkhairi masu neman addu'a Allah ya biya bukatun da alkhairi masu damuwa kuma Allah ya yi waɗanda suka aika da gudunmawa ta bank account akwai halima aminu ta aika da naira dubu biyu akwai har yanzu halima aminu ita kuma ta aika da naira dubu uku akwai anas ibrahim naira dubu daya ibrahim ishaku naira dari biyar kabir abdullahi salihu naira dubu biyu akwai muhammad naira dubu biyu akwai bariya rabi'u naira dari biyu abinda da naira dubu biyu akwai na'iba na naira dari biyu akwai na'iba naira dubu ɗaya akwai umar ibrahim naira dubu biyu akwai aliyu bello naira ɗari shida akwai haddadu hamza naira dubu uku akwai aminu sharif ahmad naira ɗari biyar akwai aliyu magaji akwai tasiru muhammad musa naira ɗari biyar akwai aliyu magaji naira ɗari biyar akwai ibrahim muhammad naira dubu biyu akwai aisha hamisu naira dubu ɗaya akwai balkisu suleiman ita ma ta aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu daya duka wani addu'a Allah mu cikin sarki ya saka musu da alheri akwai zakariya ibrahim naira dubu biyu awal adamu muhammad naira dubu daya Abuwa ɗaya naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari da casa'in da shida aisha abdulkarim naira dubu biyu fati musa naira dubu ɗari biyu fatima yusuf naira dubu biyu musa muhammad naira ɗari biyar adamu abdulrahman furiga naira dubu ishirin hijjani musa naira ɗari biyar maryam naira dubu daya muhammad sadiq naira ɗari biyar sannan akwai ribadu abdulrahman naira dubu daya akwai jamil a tsoho naira dubu daya akwai jamila abokan naira dubu daya akwai abdul muhammad ya yi ko marayu da naira dubu hamsin akwai yu bashir ya yi ko nera naira dubu hamsin akwai m june shi ma ya yi ko naira dubu hamsin akwai yan ɗanbala shi ma ya ɗauko da naira dubu hamsin akwai zainab suleiman harun naira dubu ashirin akwai fatima amin naira dubu biyu suleiman abubakar sadiq naira ɗari biyar suleiman muhammad naira dubu biyu sai mu'assasatul khairiyya sun aiko da naira dubu ashirin akwai zuwan shamsuddin ya aiko da naira dubu biyu akwai aisha ibrahim abdullahi naira ɗari biyar akwai aminu ahmad naira dubu biyu total abin da aka samu a kawo naira dubu ɗari uku da dubu biyar da ɗari bakwai da ɗaya kafin tafsir naira dubu biyar ɗari bakwai da arba'in da biyar a akwati an samu naira dubu goma sha uku da ɗari shida da goma a teburi an samu dubu talatin da ɗaya da ɗari shida da ɗari bakwai da ɗaya idan an haɗa duka abin da aka samu an samu naira dubu ɗari uku da hamsin da shida da ɗari shida da hamsin da biyar wannan shi ne gudunmuwar marayu a kan ajiya naira dubu ɗari uku da shida da ɗari bakwai da ɗaya a naira dubu ɗari uku da hamsin da shida da ɗari shida da hamsin da shida ga bankin marayu muna ƙara maimaitawa kan duk abc bank account name offers welfare committee julus kaduna account number double zero double one three zero eight double one five Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi wani bawo Allah ya rubuto da tambaya jiya yake cewa ala gama kamar an yi bayanin cewa annabawa sun zo da su shirye da al'umma yace to annabawa da kai su shirye da al'umma da ya ga ta yi Qur'ani mai girma Allah ya ce wa kullu qawmin ha ga kowace al'umma Allah mai tsarki ya tura masa shiryewa to ita wannan aya da Allah ya ce wa kulli qaumin hal wasu da sun ce suna magana annabawa ne wace al'umma akwai annabi da Allah ya ce sarki turo mata wasu da sun ce wa kulli qaumin hal ya ce annabawa da wanda ba annabawa ba masu wa'azi da maduma da sauran masu shiryawa duka sun yi duka sun shiga ciki da Allah ya ce wa kulli qaumin hal Allah ta'ala ya samu dace wani bawa Allah yana cewa aka rubuta Allah ta ce babu wanda ya san annaba ba su san gani ba to ga wata aya a cikin alqur'ani mai girma a suratul jinni Allah ya ce alimul ghaibi fala yudhiru alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada idan suka karanta alimul gaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man tabarra rasulih fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi ratan hisqa alayhi ba su karantawa da ya alama an kare abu da tsara da rabi abu da ayar take alimul gaibi Allah shi ne mata gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada bai bayyana da gaibi sai ga kowa ya gana sai Allah ce illa ba zaba da rasuli sai dai wanda Allah ya yi da su daga cikin ya yakan sanar da su wani abu da cikin gaibinsa to menene gaibin da yake sanar da ba? gaibin da yake saboda isar da annabawa shine wahayi sako da ake turowa ake turowa annabawa wahayi kamin ayi wa annabi wahayi gaibi ne ko ba gaibi ba ne to da aka yi wahayi ne don don a zuwa ga annabi yanzu annabi ya sa abin ko ya sa abu ba in ya sa abin ya zai shi zai boye ne ko zai sanar da jama'a zai sanar da jama'a to yanzu da ya sanar da jama'a abin da yanzu yana da yin matsayin gaibi ko kuma ya zama ba gaibi ba yanzu ya zama ba gaibi yayin da Allah ya san shi kare da sanar da kowa ba a lokacin yake mai gaibi da ya sanar da annabi ha yanzu ya zo ba gaibi shi ma annabi ya sanar da shi zuwa zai sanarwa to kenan haka ne mu ma musan gaibi ke tun da annabi aka sanar da shi ya sanar da ko bai sanar da ku ba idan Allah ya yi wa annabi wahayi fa innahu yasruku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala Allah zai sa mala'iku su rinka gadi a gaban sa da bayan shi saboda kar wani shedan ya zo ya canja wa annabi abin da aka masa wahayi kamin ya karwa al'umma me yasa Allah yake sa mala'iku su gadi li ya'lama an qad abadu risalati rabbi domin Allah ya tabbatar da annabawa da su isar da sakon zuwa ga jama'a ba tare da wani shedani ya canja su to wannan abu an kira shi da gaibi amma yana gani ne sanda Allah ya yi shi yanzu aka sanar da annabi annabi ya sanar da mu kowa ya zama yanzu ya zama gani ba gani ba duk da cewa ku kusan shi ya zama gani ko bai zama gani ba shi yasa da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin Maryam yadda ta dauki yadda ta haihu ita kan nake ya aka aka haife ta ko ya aka rene ka wannan labarin kamin Allah ya gaya wa annabi gari ne ko ba gari ba to da Allah ya gaya wa annabi sai ya ce wa annabi zalika min amba'il ghaib zalika min amba'il ghaib nuhihi ilayk sai Allah ya ce zalika wannan labarin da muka baka na Maryam min amba'il ghaib yana da labaran gaibi nuhihi ilayk muka yi wahayi da zuwa gare sai annabi Muhammad to yanzu na sai da aka shi mare na san dai kenan dan na san labarin kamin Allah ya sanar da annabi annabi ya sanar da mu labarin da ne gaibi ne shi ka Allah ce zalika min amba'il gaibi amma yanzu an sanar da annabi annabi ya sanar da mutanen duniya labarin ya ci gaba da zama gaibi da zama gaibi wannan shi ne gaibi da annabawa da faɗi da Allah ya bada labarin annabawa su annabi Nuhu su annabi Hud sai Allah ya ce tilka min anba'i gaibi tilka min anba'i gaibi sai Allah ya ce tilka labarin wannan annabawa labarin annabi Nuhu labarin annabi Hud da muka karanta muka ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka min anba'i gaibi wannan labarai ne da gaibi ba wanda ya san su sai Allah amma yanzu biha muka yi wahayi zuwa gaba to su ne gani da Allah ya ce ya bayyana wa annabawa kuma ya tabbatar da annabawan sun fitar mana da shi shine alimul gaibi fala yuhiru ala gaibihi ahada illa man irtaba min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada li ya'lama an qad ablaga risalatahu ba zai ba kowa gane karatu har yanzu muna da yanzu da Allah bai sanar da ko da kowa shi kada ya sani to Allah kada ya sani babu wani sai an gane karatu yau haka ne ni ma zai ce maka akwai gani da na sani ba ka sani ba in ka ce menene zai tura hannu shi yana jiwo sai ya shiro ya jiwo ne ya ce menene a cikin hannu za ka iya faɗa ba ka sani wannan a wajen da menene gani to ba irin wannan gani muke magana da shi ba irin wannan zai ke magana kai shi me zai faru gobe me zai faru ji me zai faru gaza me zai faru cita yaushe za ka mutu yaushe za a tada ka yaushe za ka arziki yaushe za ka kare yaushe yaushe yaushe ba wanda ya san wannan sai Allah madaukakin malamin saboda ya ce mu ya san ƙarya yake Allah ka gafarta wa to Allah ramma na tambaye mana cikin sosul al'adi ina muka fara ke ce kun ta fara musu ya ce alaikum muhammad sallallahu alaihi wa sallam inni lalle ni nuhitu an hana ni ba ku tsallaka ya ɗaya wahala ba وكذلك نفسر الآيات وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يا يدري الله ما يجي فرشيش وكذلك كما هذا نفسر الآيات muke bayyana ayoyi dake yake ji Allah me yasa muke bayyana ayoyi dake dake Allah ya ce wa na sabilul mujrimin domin hanyar mujrimai ta fito karar kowa ya gane a bukatar mu gane hanyar Allah ne ko bukatar mu gane hanyar mujrimai bukatar mu gane hanyar Allah ba ta mujrimai ne ke da muhimmanci a wajen mu ba sama me yasa sai Allah ya ce wa tastabina sabilul mujrimin domin hanyar mujirmai kai ne ta bayyana malamai suka ce anan gudun akwai abin da aka shafe abin da qur'ani yake nufi domin ku gane hanyar Allah kuma ku gane hanyar mujirmai amma sai aka shafe domin ku gane hanyar Allah domin kowa a cikin ku an san ya san wannan ne buƙatar ka sai Allah ya ce domin ku gane hanyar mujirmai domin ka gane cewa bayan ka san hanyar Allah akwai bukatar hanyar mujirman ma ka san ta domin ka koshe mata wannan ne da dalilin da ya kuje ya bari yake cewa kana nasu da nabi sallallahu alaihi wasallam an alkhair wa ana as'aluhu an sharri Allah ya zikr yace mutane sun kasance kullum alheri suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma ana tambaya alheri sai ji shi mun saurara amma ni wannan tambaya alheri ba kai me kake tambaya ta ni kullum sharri nake tambaya aka ce dan me yace dan kashin sharri ya mutsa kenan idan baka san sharri ba sai ka fada cikin sharri shi yasa sai na Umar dan kadar yake cewa mu da wuya a da mu cikin shirka yana da wahala dan shirkar a baya mun kankana ta mun taka wutar mun san zafin da dadin da hasarinta yace amma yayin da za a haifa a musulunci nan gaba da ba su san hadarin shirka da bala'i da ke cikin gaba ba wutar wata yayin da jayi amma mu kan mun fitar da shi da mun san shirka mun san yadda take wannan ne da nufin da ya yasa kenan bayan ka san hanyar alkhairi to hanyar sharri bayan ka samu damar sani ta ka wani mawaki yana cewa alimtu sharra la li sharri sai yace walakin limaza ce li Ya ce na san sharri ba dan in sharri ba sai dai in samu kare kaina daga me daga sharri wannan ne yasa muke shiga da zaman yan bid'a mu yi sa jirgin yi bincike mu gano me aka dole a ciki in muka gano abin da aka dole a ciki sai mu ɗauko sai mu faɗa mutane ga shirin da ke cikin ko da shi me yasa muka leko dan mu san menene a ciki sai a faɗakar da jama'a sai su gane shi yasa aka ambaci sabilul mujrimin ne ba ambaci sabilul mu'minin dan an san ita kowa yake bukata qur'ani yake irin wannan maganar ana nan ma cikin suratul nahl sai Allah mai su sarki yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum min jibala mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum min al-jibali aklala wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-ardha wa sarabila taqikum ba'sakum na'am كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله يقول والله جعل لكم مما خلق في العالم Allah shi ya sanya muku inuwa daga abin da ya halitta idan rana ta dake ku idan za ku je ku fake ku shiga inuwa sai ku je ku nemi halitta da Allah ya bishiyar da za ka shiga inuwar ta waye bishiyar Allah idan kai rufa ka shiga in ta karace waye karan in ta karfe ce waye karfe in ka tanti ce waye dabba da aka yi tanti da fatar sa wallahu ja'ala lakum ma khalaqa zilalan sai ce wa ja'ala lakum min al-jibali akrana idan kuna daji rana ta dabe ku hana ta dabe ku sai ku nemi dutse ku shiga cikin kogon dutsen ku baki waye ki dutsen da kuka shiga cikin kogon sa Allah sai Allah ya ce waje Allah da kuma sarabila sannan Allah sai ya muku tufafi amfanin wannan tufafi shi ne take kuma harra za ta rinka kare ku daga zafi dalabar tafi ku tufafi daga zafi yake kare ku ko har da kai lokacin zafi muka fi bukatar tufafi ko lokacin sanyi lokacin sanyi kenan tufafi yana kare mu daga zafi yana kare mu daga sanyi ya ma fi muhimmanci wajen kare mu daga sanyi to tunda Allah ya san sanyi duka mun yi tufafi tufafi na babu kariya ba sai ya ambace shi ba sai ce waje an da kusa rabila kuma harra sai bai ce wal barda ba sai ce kuma harra alhali barda ba shi ne muhimmanci ba sai ba ko an gane karatu to irin shi ne yake nan sai aka ce wal tasbina sabilul mujrimin alhali sabilul mu'mini ita tafi muhimmanci tunda duk kun yarda da ita to yanzu yana so ku gane sabilul mujrimin ne ba akwai bukatar kusanta na san dai kun yarda da ita gane da ita to matsala ta ita ma wannan ta shafi ɗalibai sauran ba ku gane ba ku da kudin sai ce wani tattalina sabilul mujrim malamai suka ce kalmar sabil a larabci tana iya zama namiji tana iya zama mace ita kalmar sabil in ka dauke ta namiji yayi in ka dauke ta mace yayi ya za ku gane wanda Allah ya ce kul hadhihi sabili kul hadhihi sabili

قل يا أهل الكتاب لم تصدون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا قل يا أهل الكتاب لم تصدون لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا kun ji anan ma anan ma tabi ta zuwa matsayin kasu lima tasujuna an sabilillahi man amana tabaruna ha tabaruna ba za a sabi sai ya gabata da mini ne mace tabaruna ha kun ga nan kalmar tabi ta sake zuwa matsayin ne ta zuwa mace to je ka cikin suratul a'raf ta asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna ta asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna أها وإن يراكم لآية لا يؤمنون بها بس جوتا وإن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا أها وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا يتخذوه يتخذون سبيلا ذلك بأنهم كذبوا الآية كذبوا bil haji sai ka ce wa in yaraw sabila rushd sai ka ce la yattakizu ba la yattakizu ha ba nan gudun sabila ya zuwa mutane kalmar kuma ta zo ne wa in yaraw sabila al-gayy yattakizu nan ma sabil ta zama mai shi ne malamin suka ce ta kalmar sabil a larabci in ka gana ma ka ta lamirin mace in ka gana ma ka ta lamirin namiji Allah ya ce wani tattabi na sabil al-mujrimi sai Allah ya ce ya gaba da wannan

in kira waɗannan da muke bauta kuma bayan Allah wannan du'a inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una wannan du'a malamai suka ce du'a mas'ala ce da du'a ibada da ce ni an hana ni waye hana shi Allah madaukakin an kawo shi mamli bil maqul ba a baci fa'il ba likawlil fa'il ma'rufa saboda fa'ilin sananne ne in annabi ya ce an hana ni kowa ya san waye ya shi Waye hada shi Allah ne ya hada shi an hana ni an abu da ladina ne min ta, in bauta wa waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah ubun da ke du'a du'a ibada an abu da ladina ne min ta an hana ni in bauta wa waɗannan da kuke bauta kuma bayan Allah in mun ke shi du'a ibada du'a matsala ba du'a ibada ba an a abu da ladina kadamu da bidunillah yadda kuke zuwa gaban lata da uzza kuna lata ka ba mu ruwan sama uzza a ba mu lafiya a ba mu zaman lafiya a ba mu kaza to Allah ya hana da kai kuskure da wannan to yanzu ku ga yan bid'a suna zuwa kaburburan su su roƙi arziki su roƙi lafiya su roƙi wadata su roƙi haihuwa su roƙi gafara su roƙi rahama su roƙi aljanna kafirci ne ko ba kafirci ba kun ka gaya musu inni nuhitu ni an hana ni an a'budu allazina tad'una min dunillah domin wannan roƙon shi ma ibada ne addu'a huwa ibada yayin da kake kana roƙon shi ko wali kana wali ka bani arziki wali ka rufa min asiri wali ka wada ni wali wali wali wali wali bautar wali ne bauta kake a lokaci saboda addu'a ibada ce ba a roƙon kowa wannan sai Allah kana yin wannan ka zama mushriki ku ga mutanen da ake ɗiba su daga nan Najeriya a kai su can har da sabuwar Madina har da ne aka yi madina a ɗan kishiya aka kuma yi wani masallaci a wurin da shi ga irin masallacin annabi ana ɗiwa mutane suna zuwa suna bauta a wurin ku ji irin kafirci da ake kaga an je kabarin wani shehi ko wali wanda suka ɗauke shi a matsayin wali ana roƙo ana addu'a ana wane ka gafarta mu wane ka ruba mun asiri da kai na dogara kai ke badawa kai ke hana ga yana ana nuna su a cikin mutane ko ba gani ba mutum ya zo yana roƙo a kabari yana roƙon wadata yana roƙon rufin asiri wanda ya mutu wanda ya mutu yana cikin kabari ya za ka kira shi ya amsa maka matacce ya ce in tad'uhu la yasma'u du'aakum wa law sami'u ma tajabu lahu ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah ya ce in ka da uhu in kun kira wa'anda suka suna cikin kabari la yasma'u du'a ba ta jin da za ka shekara kana shehi yana cikin kabari ba Allah ya ce wallahi da ce ba aikin banza kake bai ci bai ci ya Allah ya ce walau sami'u da ma wani ne ke cikin kabar da shehu da ke cikin kabar da kuke kira a ce za su ji masa jarulan ku ba su ta sa ko suna asawa Allah ya ce wa yawmal da ranar tashin qiyama kuma yakfuruna da shirku wannan shirka da kuka musu sai sun gafarce shirku a kanta kenan shirka ce ko ba shirka ba ce abin da aka yi ka kira wani Allah shirka ne ko ba shirka ba ce ka roƙi na cikin kabari shirka ne ko ba shirka ba ce sai mun magana a ce wai mun rena manya manya manya manya gidan wa ai su nan zaɓaɓɓun Allah ne Allah ne ya zaɓe su a ina Allah ya ce ya zaɓe su ala rama duk wani yadda da ake bauta karanto mun aya inda Allah ya zabe sa Qur'ani idan Allah ya zabe shi yake ba fara yake ba duk wani da Allah ya zaba a Qur'ani ya bare su gobe wani su ba da Allah ya zabe annabi Adam inna Allah astafa Adama da annabi Nuhu inna Allah astafa Adama wa Nuhu adama Allah ya zaɓi annabi adam wa nuhan Allah ya zaɓi annabi nuhu wa ala ibrahim da annabi ibrahim da iyalan gidan shi wa ala da imran da iyalan gidan su alal alamin akan tarikai da Allah ya zaɓe su ya faɗa da bai ba annabi Musa Allah ya ce ya Musa idin afaituka qala ya Musa النصف خيطك نازع بك على الناس أكبر أنا يموسى الله قلت لكم هذا قبيل جلت ما إن إبراهيم كان أمة كانت لله حنيفا ولم يكن من المشرك إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يا هل شاكرا لأنعمه هلا هذا اجتباه وهداه إلى صراط Allah ya ce ijita babu ya zabe shi wahadahu ya shirye da shi kai ga wata mata ma da Allah ya zaba ya maryamu إذ قالت الملائكة قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. تجمع تشي الله يبقى in qalat al malaikatu ya maryam inna allaha astafaki ya zabe ki wa dahara ya tsarkake ki wa astafaki ya ƙara zabe ka duna mana inda ka zabe na ka cikin qur'ani ila Allah ya zabe ga wasu tushe takwas da Allah ya zabe su a cikin suratul an'am sai da ya ambata yace wa tilka hujjatuna ataina tilka hujjatuna ataina ibrahim ala qaumi kadza wa dirya درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ويسرا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أقوي سورة أقوي سورة أقوي سورة وإسماعيل واليسع وكلا فضلنا على العالمين جئت سورة النساء إذا وصلت فقلت إنا أوحينا إليك هكذا فضل الله وأوحينا tana su ma manya manyan zama ko musnaf wane ne zabe su ya wa hasbi ya wa ya wa gidan ya wa aina kai ka san su wai ya wa ga su kan a cikin suratu sad wa wadkur ibadana واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل ويعقوب أولي الأيدي to mu gaba mu gaba mu gaba to ka to ka to ka Dahun indana lamina al-musa fayyar al-akiya. Kai da Kawai a zo a samu mutane mana a cire su an hana su gane littafin Allah. shirka ce kafirci ko kana la ilaha illallah ka je kana roƙon na kabari kana roƙon wani wani ne ka zama murtaddun ala islam wallahi kai da ka ji gaba ka ci aya ce ta qur'ani da ke shirka ne kace menene shirka ne kafirci wani ba haushi ma wani wani ba haushi wani wani ne yake roƙo wai gado wai wani in yake kwana ka biya gado ka kawo ado gado zan girma wanda ya farka kanka gado ba hawa wai da alfarmar wanda ya kwanta kan gado قل إني من اسم da na تدعون من دون الله لا بد من سورة الأنعام كنت تولى لك to wajen gida ba ka yi tana magana kan tauhidi tauhidi an ka mala'ika dubu saba'in ko zuwa saboda muhimmancin ta kamar an dauko kuɗi daga banki wala hum tanalu bi tasbih suna subhanallah walhamdulillah haka suka rako sura har wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tauhidi da kada Allah da shi in kana so ka gane kai musulmi ne ko arni ne karanta da da an fasara ayar wallahi za ka gane cewa ba sai ka jira mun kafirta ka ba ka nemo da ka rubuta kaula ka karabe ba da wanda bai tuka mota ba sai rubuta ne yana ya kuma idan ba mu ba ka ba mun cuce ka me amfanin ka mutu ka dauka musulmi ne kai sai an je lahira Allah ya ce kafirai ku tafi duka ka ci gaba da zama har wani mala'ika ya ce ka ai sai ne bi yi ya nan baka kama hanya ba Allah ya kun yace kun ka gaba la attabu ahwa ba na bi son zuciya kadi zalantu ha idan in na son zuciya fito a lokacin na zama kakace wa ma ana min al-mukmin ban zama cikin shirki ba kenan idan za ka yi mutane wa ya musu gaskiya kar ka kalli mai nan sai yake karanta musu qur'ani fassara musu fada musu hakikanin addinin musulunci sosai. Allah ka ba mu yi magana addinin musulunci sai Allah ya ce mai gaba da rama qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabu aha ma indi ma tasta'jilun bi in al-hukmu illa lillahi yaqussu al-haqqa wa huwa khayrul fasilin Allah ya ce ga musu ya ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fata da ta ba ba cinta ce take yi ba ba lalube kake cikin duhu ba ko za ka wanda zai gano da ruwa ko wannan dai a biya hankali duk dai lafiya ke cikin duhu sai an gida yana za a gano wani da tafiya ba ka da hankali sai an gida yana kamata gida yana gane kana kan bakan tafiya ba sai ka gada Ali ga an gida yana sai ka ce a dawo da kai duniya ka gyara dole tun daga nan duniya ka san kan ka kake ko ba kan gaskiya kake ba annabi Allah ya ce masa kun ka ga musu inni ala bayyinati min rabbi wannan magana da kuke ina gaya muku ina fatan hujja ne daga wajen ubangiji wallahi duk abin da kuke ina gaya muku ba ku faɗa muku hin kuka san muna kan hujja daga wajen ubangiji muna kan me muna kan hujja kuma shi yasa har ba wanda zaka ji ya ba baki ya kawo hujja ya ce abin da muke faɗa ba daidai bane ko abin da muke faɗa ba daidai bane tare jama'a karanta musu hujjojin hujjojinsa sako ya iske mu mu haska kan cikin lokacin bakin kasa kowa ya san ko ka faɗa musu inni ala bayyinatin min rabbi to ga in zaki zaka yi gobe kan magana ba mu da matsala annabi ma mashi ko ba mashi ba mu abin da zaka yi ba ku shine ka kawo hujja kuma wallahi in ka kawo hujja mu hauke yau kana kawo hujja ka fata da muna kan kuskure ga gaskiya ka kawo wallahi gaskiya muke ne ma in za mu samu babu da damuwa da ka da mu ba da aya ta kada mu ba ai ba sai ka kada mu ba aya ce ta kada mu hadisi ne ya kada mu aya ta kai ka kada mu ko ba ta kai ba ta kai hadisi ne ya kai ka kada mu ko bai kai ba kawo aya kawo hadisi ne sai ta wallahi yanzu mu sai total submission a total baraka amma baka da aya baka da hadisi wallahi duk ka tace ka tace mun kai ka kada ba wata magana za ta zo da, izala jahilai ne ba su da ilimin millar ne ba su san ilimin zahiri ba da ilimin baɗi shi ilimin zahiri da ilimin baɗi kamar mabiyi in ya kalle shi ga wani wai kamar mabiyi wai ga wani shi ga wani mutum to sai kaga yanzu gyaɗa menene a waje aka ce kai nan ƴaƴan suna ina suna ƙarƙashin ya ce to zaki da ba ɗin to da aka tugo yayin daga shi kasa kuma sai kaga ga ne ga ƴaƴan da a waje ya kai yi gobe ga gabori har yanzu ana zahiri da bada da a bada da haka zahiri da ya kwatance ba ka iya gamsar da ga yan misalce misalce ba ka iya ba ka iya sai ka gama yan misalce misalcen ka mu ce unzur kai fa darabu lakal amsal unzur kai fa darabu lakal amsal wa يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو آه. العزيز الحكيم الا يقول له أنا أعبد الذين كذبوا من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت idan wa ana min al-mutadi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtu bihi ko da ko kun kare karshe malamai suka ce daga ce inni ala bayyinatin min rabbi ya kamata a ce wa kazzabtu biha ko domin al-zamir ya wuce ila maza ila al-bayyina yawa aqrabul mazkur kuma shi ne al-bayyina kuma bayyana mace ne ko namiji ya kamata a ce wa kazzabtu biha sai aka ce wa kazzabtu bihi aka ce nan gurin an yi kibarin ma'ana ne ba an yi kibarin lafazi ne lafazi shine bayyana ina kan hujja da wajen ubangiji shine lafazi to amma menene ma'anar menene hujjar alqur'ani ne girma ko ba shine hujjar ba saboda haka inni ala bayyinatin min rajaitin ni ala alqur'an wa kadzabtum bihi wa kadzabtum bil qur'an sai aka kalli ma'anar bayyana ba kalli lafazin ne ba lafazin bayyana ba. annabi da zai musu ba da ba ta sa jiru da gaggawa da kuke cewa in na isa in kawo azaba au tu kira sama kama za amsa alaina ki saba. fa atina bi ma ta'lamu na in kuntum min as to ma in bi ma ta sa jiru da azaba ba haruna take ba ji da muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi ke kawo azaba ba shi ke kawo ba haruna take ma in bi ma ta sa jiru da in in khawfu illa lillah hukunci a hannun Allah yake in ya ga dama ya kawo ta yau in ya ga dama gobe in ya ga dama ba in ya ga dama bayan shekara ashirin san da ya ga dama zai kawo shi abu da babu ne babu yi kashi abin da shi ne yanzu kuma illa lillah ya qusul haqa Allah yana bayyana muku gaskiya da bayani dalla dalla filla filla daki daki idan ana karanta Qur'ani ana fassarawa sai ka ji magana dalla dalla filla filla sai dai ka ce ka ki amma ba kai ta ce ba ka hujja ba shine ya fassara haq Allah ya ce huwa khairul fasirin shine mafi alkhairin masu hukunci me yasa wasu malamai suka fassara da huwa shine mafi alkhairin masu hukunci saboda a baya an ce idan hukmu illa lillah to fa huwa khairul fasirin wasu malamai suka ce a shine wanda ya fi kowa iya bayani daki daki alfasirin shi ne a yi bayani daki daki domin kalmar fasl tana iya ɗaukar ma'anar bayani daki daki shi yasa qur'ani mai girma da ce innahu la qawlu innahu la Allah ya ce innahu la qawlu fasl shi alqur'ani mai girma magana ce daki daki dalla dalla duk daki kan shiga sai ka shiga Ya ce wa kazalika nufasilu alayati وليقولوا درسا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون يجي حامين ألف لا را كتاب المهجمة ألف لا كتاب أحكمت آيات Allah yake kitabu Qur'ani da wani irin littafi ne uhukimat ayati da aka kyautata ta ayoyin an yi ne an kyautata su bayan kyauta su kuma sun mafussilat sannan aka bayyana su dalla dalla daki daki duk karancin kwakwalwa ka saboda Qur'ani yana magana da kowa ne da mai wayo da mai hankali da sakarai da dodo da ibdaji Allah yana so da dole sai kowa ya gane kowa ne ya fahimta in zaka fahimta kamin na'am akwai kuma mai suratul fusilat amin aha tanzilun min ar-rahmanir ce kitabun Allah littafi da wanda aka bayyana ayoyin da take yadda mai wayo da mai hankali da mai kaifin basira da mara basira da dodo da mai kowa sai ya gane kiji Allah saboda ayi da billa billa take da shi kai Allah mun gode maka da ka baka Qur'ani ne to saboda wannan ne suka ce mu khairul fasili Allah shi ne mafi alkhairin masu yin bayanin dalla ladan dan a gane Allah ta ya samu dace akwai manya manyan baki da suka kawo mana ziyara a wannan babban majalisi damu. akwai honorable bello wanda aka sani da jesu dan majalisa ne tun daga jihar kebbi je muke magana da shi a waya yake cewa ya karatu na da ana da ana yi ya ce ma da gari na ake gaba ba zai iya zama mai da su sai na ta suna zo bane suna na kuma na zuwa yin karatu ya ce muna ji a rediyo muna kallo a su ya ce amma bai wadatar ba ina so ni ma ya zo in zauna a yi tare da ni sauran kuma muna maka mara bai zuwa wannan majalisi muna zuwa Allah ya saka maka da alkhairi sannan akwai alhaji abdullahi idris wanda shi ne cdpds e na nnpp na nan nuna babban da wasu gane rafa alhaji abdullahi idris yana ina dan mu shekara ku ce allahu akbar to allah ya saka maka da alkhairi mai masa gane rafa ke kun kun nemi rafa kun zaka da samu shi ku je sannan akwai alhaji lawal muhammad shi ne shugaban kamfanin biredi nan da ke kwantagora da ake shukura bread shi ma tun daga kwantagora ya taso ya taho da zai sauraron wannan karatu ya kawo mana ziyara ta zuci muna addu'a Allah ya saka da kai shukura bread akwai Aliyu Fara mataimakin shugaban kungiyar jama'a da zai na jihar Fara kuma ɗaya daga cikin jagororin na agaji kana cikin na jari ɗan biyu kana a tafi tun daga ilorin ya taso shi ba yau domin ya kawo wanda wannan majalisi ya saurari karatu muna addu'a Allah ya saka musu alheri gaba daya Allah ya sa aljanna ta zama hukumar mu gaba daya ranar tashin kiyama muna kara fadakar da mu addu'o'i da muka ce a ci gaba da yi a ci gaba da yi duk aikin alheri da muka yi wasu ya Allah masu karfi sun jawo mana bala'i a wannan kasar ta Allah ka magance shi masu cuta da jama'a Allah ka yi mana magance masu zuwa gonaki suna sace manoma ana kashe dabbobin bayan Allah da su ji ba su gani ba masu zuwa tsaruka su gode wa al'umma wuta masu kana hanyoyi ana ta'addanci ana so wannan kasa ta mutu Najeriya sai an rura ta an hada ta zama lafiya Allah kada ka ba su sa, kada ka ba su nasara Allah ka zaune da Najeriya lafiya Allah ka zaune da mu lafiya masu sauke sun tsore ta musu hana mu noma saboda an san arewa abin da muka dogara da shi bayan Allah da madaukakin sarki sannan sai wannan noma da muke yi mu samu abinci ana so shi ma ya gagara dan a samu damar kafa hujja a ce ga mu cikin talauci da yunwa ga bakin talauci ya Allah duk wanda ke da hannun shi wanda shi Allah ta san shi kai magani ya Allah muna tawassuli da azumi a bakin mu da wannan yammaci bayan mun kammala karatun alqur'ani da girma da jami'a ya Allah muna tawassuli da wannan ibada su waɗanda suke so su hana arewa zama lafiya waɗanda suke shirya waɗannan fitattu da masu yi da waɗanda suka sa su da duk wanda yake da hannu a ciki ya Allah ko ba san su ba Allah kai ka san su Allah kai mana magani Allah kai mana magani Allah ka cire su daga cikin Allah cikin bala'i da ka tana da wa majiyanka Allah ka dambar ba namu da rabu su ba majiyan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka magana da mu Najeriya lafiya akwai daya daga cikin wannan majalisi namu mai girma da latin zazzau shi ma mun samu labarin abin da ya faru da shi mai mai girma da lati da iyalansa jaje abin da ya faru da shi Allah madaukakin sarki ya sa ya zama kafara a gare su ya zama kafara a gare shi da dukkan su kan yi wa Allah madaukakin sarki muna mata jaje muna yi wa iyalan da jaje a matsayin sa na wannan majalisa da duk shekara muka zara tare da shi ne karatu shugaban kasa na Najeriya da Muhammadu Buhari Allah ka kare mana shi Allah ka kare mana shi Allah ka kare mana shi ka kare mana shi Allah ka kara mata lafiya Allah ka bashi kima da wasiya da zai cire wannan kasa daga halin da yake Allah ka kara mata imani da halin da yake wa al'ummar wannan kasa adalci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah